ما خلقناكم مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ثم نخرجكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا جماعة أقول إن أعطيها يعني أقول إن الله يموت مجانا إيه أبرر واحد يوسف الله أريه ويد أنا يا عابد يا أقول كيف ينسون مانا مانا زي هارا كراتو كراتو ليش يقول رأي دوني أنا أنا سلوتي كراتو بي Oh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على النبي الكريم أما بعد yan uwa musulmi da muka saba a cikin wannan gari mai albarka gari mai tarihi garin manyan mutane garin malamai garin ahalis sunna garin 'yan kasuwa garin mutanen kirki kuma garin sheik abubakar giro Allahu akbar wanda yake muna ƙarƙashin tawaga ta rakiyar babanmu Sheikh Dr. Abubakar Abdullahi Giro Argungu Allah ya ƙara maka lafiya shugaban wato National Working Committee na tarayyar Najeriya na izala ta ƙasa gabaki ɗaya kuma shine ambassador safir na kungiyoyin ahalis sunna na afirka duka wanda shekaru masu yawa suka tsaya suka taru a yamai ganin kokarin da malam ya yi na kafa kungiyoyi na sunna kasashen afirka tun daga burkina zuwa benin togo ghana da sauran kasashen cote d'ivoire duka Allah ya ce taimaki malam ya kafa waɗannan ƙungiyoyin la'akari da wannan sukan dashi matsayin shi ne safir ambassador na wato shugaban ƙungiyoyin ahli suna gabaki ɗaya na afirka ta yamma Allah ya ƙara malam lafiya ayyukan da aka yi Allah ya karɓa sannan muna tare shugaban ƙungiya babanmu a Sheikh umar abubakar kokoshe da kuma shugaba na kungiya na gulma district da kuma shigo malamai na gulma district da shugaban kungiya na sawa district da kuma sauran manya-manyan malaman wuta da su a nan wanda muka zo da su musamman malam sa'id tunga mai dawa da malam na sani imam da ustaz hussein sheik abubakar giro Sheikh Ibn Sheikh insha Allah ta'ala sannan muna tare da Malam Abbas Fana da kuma gangaran araran kasa da kasa Honorable Arayan Muhammad Bunza da kuma arayan manyan mutane Sheikh Yakubu Abubakar Hafiz Allah ya ƙara lafiya yan uwa musulmi ai hakuri ya tsaya nan tsawon lokaci na bai da yawa minti goma sha biyar yan uwa musulmi da yake walima tana da alaka da haihuwa na so in haɗi addu'o'i guda biyu da ya kamata mutunan da ya faɗa ma'aimar haihuwa kai masa da kuma addu'o'i guda biyu da ya kamata kai ka yi abin da aka haifa maka daga nan sai cikin waliga ta iska in samu in zauna ‘yan uwa musulmi babu shakka kun sani haihuwa ni'ima ce babba daga cikin ni'imomin da Allah ka waɗa adam kowa yana son ya samu ɗa namiji ko mace a ce nashi wannan a musulunci ni'ima ce wadda babba akwai hadisai da yawa suna tabbatar da ɗa ni'ima ne sannan manzon Allah yana faɗa wani hadisi cewa ɗa yana daga cikin aikin baba alwaladu min kasbi abihi wata rana wani yaro ya zo ya kawo karin mahaifin shi ya rasulullah inna abi ya akhuzu mali biduni ridaya ya manzo Allah mahaifina yana diba dukiya ta ba ta da yadda ta bana da ya kasu. ya rasulullah kai yi magana ya bari sai manzo Allah ya ce anta wa maluka li abika da kai da ka duka na babanka ne shi yasa wani hadisi ya ce alwaladu min kasbi abihi da yana daga cikin tsirfa na mahaifin shi kenan idan Allah ya baka ɗa ya baka ni'ima wadda babba ni'ima ce wadda ba a siyowa kasuwa wato ko kaso so ɗa kasuwa sai dai so bawa ba a sai da ɗa kaga in Allah ya baka ni'ima ta haihuwa ya kamata gode ma Allah subhanahu wata'ala yace lillahi mulku samawati wal ardi lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير الله سبحانه وتعالى يتي لله ملك السماوات والأرض ملك سمد قصى نألا ya khaluqu ma wa Allah yana halitta abin da ya ga dama cikin sama da ƙasa ya habu liman wa inasan kuma yana ba da kyautar ya'ya mata zalla ga wanda ya ga dama wa ya habu liman yasha'u dhukur kuma yana ba da kyautar ya'ya maza zalla ga wanda ya ga dama aw yuzawwijuhum ko kuma Allah ya surka ya yi mixin sai ya cuɗanya zukuranan wa inasan sai Allah ya cuɗanya ya ba mutum maza da mata wa ya sha wa aqiman kuma Allah yana sanya wanda ya gina mai zan bakarare bai haihuwa ya rayuwa duniya har ya mutu bai haihu kowa ba har ya kuma ga Allah Allah muna godiya gare ga abin da ka ba mu da innahu alimun lalle Allah ya kasance mai tarin ilimi Allah ya mai cikakken ilimi qadirun kuma Allah ya kasance mai cikakken iko Allah muna godiya gare ka akan ƴaƴan da ka ba mu ƴan uwa musulmi malamai suka ce babu wani hadisi ingantacce wanda ya tsaya kawahu ne kan addu'ar da anka ce kawa ɗanka lokacin da aka haife shi amma bayan an haife shi akwai addu'o'in da aka yi musu sahai da mareci irin addu'ar da manzan Allah kawa hasan da Husaini kuma bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin hasade hasad kuma bi rabbin nasi malikin nasi zuwa ƙarshe wannan baya haife su kenan kullum yana musu tahe da mare amma malamai suka ce bisa ga la'akari da maganganun magabata idan aka haifan maka yaro namiji ko mace da gaskiyar addu'o'in da aka son kai masa ana son ka karanta mai o'izuka ko o'izuki bi kalimatin lahi ta mati min kulle shaiɗanin wa hama wa min kulle ainin lama Allahumma ja'alhu awfar hazzan fi dunya wal akhirah malamai suka ce ana karanta mu yaro ko yarinya wannan addu'a idan aka haife shi shi shine ina neman maka tsarin Allah ya kai wannan jariri ko ina neman miki tsarin Allah ya kai wannan jaririya bi kalimatin lahi ma da kalmomin Allah cikakku ina tawassuli da Allah da kalmominsa cikakku domin duk duniya babu wanda da kalmomin cikakku ba Allah ba malamai sun yi ta saɓani shin waɗanne kalmomi na akalmomi Allah suka ko suka ce ƙur'ani wasu malamai suka ce a'a ana nufin duk magana Allah suka kata babu da annaka su saboda haka malamai suna magana cewa kai dai kana tawassuli da Allah da kalmomin su cikakku min kulli shaytanin ya tsare ma ɗanka ko ya tsare ma ɗiyarka daga duwar shaytani idan aka ce shedani da wanda aka gani da wanda ba a gani ba da aljini da mutum duwa ka nemi tsarin Allah ya tsare ma ɗanka kada ya ɓata ma shi ya ce wa hama da kuma kowace irin dabba mai dahi ga bakinta malamai suka ce hama suna nihin kullu dabbatin allati laha summun yaqtul duk wata dabbar da ke da dahi wanda ke kisa ita ka ce mahamma kamar yadda hadisi ya zo askeri da riyar salihin hadisi mai lamba dubu goma da saba'in da hudu hadisin amur bin qais abdullahi bin maktun radiyallahu anhu yace ya rasulullah inna inna inna fil madinati ka inna al madinata kasiratu kasiratu al hawam lalle ya rasulullah da madina tana da yawan dabbobi masu dahi bakin su kasiratu al hawam hawam shine jam'u hama hama guda dabba guda mai dahi kamar maciji guda ko kunama guda hawam kuma su ne da suke da yawa ya rasulullahi madina tana wato gari ne mai yawan dabbobi masu dahi ga bakin su banda dan jagora ina son kai min rangwami in dinga sallah gida ya rasulullah manzon Allah yake cewa atasma'u hayya ala sala hayya al fala qala na'am kana jin mai kiran sallah yana wadin hayya ala sala hayya al fala kana ji yace ina ji sai ce fa hayya hala to ka zo Malam malaman lugha irin su ibn al-asir a cikin an-nihaya fi gharib al-hadith yace kalmomi guda biyu na an ka masu ma'ana guda hayya kalma ce na zo hala bi ma'ana asre zo da sauri sai manzo Allah ya haɗe sauri guda ce fa hayya hala ka zo kuma ka zo da sauri makaho an ka ce zo da sauri kuma ga irin complain din da ba su a cewa Madina tana da yawan dabbobi masu dahi to kenan addu'ar da ya kamata ka wa ko diyarka lokacin da aka haife shi kana neman matsarin Allah da kalmomin Allah cikakku daga sharin duk wani shedani wahama da kuma sharin duk wani dabba mai dahi jama'a ina fatan mun fahimci wannan yace Allahumma ja'alhu ya Allah ka sanya wannan yaron ko Allahumma ja'alha Allah ka sanya wannan yarinya aw faru hazzan wanda adda rabo cikakke rabo mafi cika fi dunya wa fil akhirah kenan wanga yaro da aka haifa maka Allah ya sa rabo ne duniya yana da rabo cikakke ne gwabi Allah ya sa wannan yaro ko ne ga akwai kaya yaro na wanda ka rubuta mai akwai jawa kun dai gaya kaya ko da yanzu an waye gari duniya ba ta yi sai da kaya ko ba gaskiya ba to Allah kana roƙon ma ɗanka ko da ka sa rabonta da aka yanku mutuna tana da cikakken rabo kuma fi duniya wa fil akhirah duniya da lahira wannan addu'a ta farko kenan addu'a ta biyu da ya kamata mutum ya wa ɗana ya an haife shi kana ce mai Allahumma ij'alhum min awliyaika wa khafatika alladhina yas'a nuruhum bayna aydihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun duk ce da gaskiya duk wanda ya kamata ka wadanka addu'o'in suna da yawa kwarai da gaske kace ya Allah ka sanya wannan yaro daga cikin waliyanka jama'a cikin wata wadan yawan ga addu'a eh Allah ka sanya wannan yaro daga cikin waliyanka ya Allah wa khafatika kuma ka sanya su daga cikin kebattantuka ya Allah kun sai idan mutum shiga cikin waliyan Allah jama'a wallahi sai ya samu sa'a Allah ta'ala ya ce ala inna awliya Allahi ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun hmm. alladhina musulmi idan mutum ya baka labari wani an yi min haihuwa wacce addu'a ya kamata kai masa shi ne malamai suka ce daga cikin addu'o'in da aka samu magabata suna yawan yi ko tek mutum ya tura maka wani an haihuwa min ko ya bugu ma waya wani an haihuwa min wacce addu'a ya kamata kai to shi ne aka ce ka yi mai addu'a ka ce barakallahu laka fil mawhubi laka wa shakartal wahiba wa balaga ashuddahu wa ruzikta birrahu waja'alahu Allahu mubarakan alayka wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce ana son kai mai wa addu'a barakallahu laka fil mahubi laka Allah shi maka albarka ga abinda aka baka kyauta te gare ka kyautar ga da an ka baka na ɗako ko ɗiya Allah shi maka albarka game da wannan yaron sannan wa shakartal wahiba Allah ya baka ikon godiya ga wanda ya yi maka kyauta kenan ya tuma take ka gode ma Allah bisa kyautar da Allah ya baka sannan wa balaga ashudda kuma ya Allah ka sa yaro ya kai makwar karfin sa kenan Allah kada kashe wanga yaro yana karami ka sa ya rayu ya girma ya kai makwar karfin sa wa ruzqita kuma Allah ka azata Allah Allah ya azita ka da'a wannan yaro ka sa ya zama da'a yaro mai da'a mai biya gare ka sannan waj'al waj'alahu Allahu mubarakan alayk kuma Allah ya sanya wannan yaro mai albarka gare ka kai mahaifinsa wa ala ummati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan addu'a tana daga cikin addu'o'in da wanda ya kamata in mutum ya kira ka Ka wa Allah duk sauran da haka mai don Allah ka yi kokari ka wani shi an kira ka abin da ka su da Allah shi abin da ka su kai mai addu'a wani Allah ya bada ya hura abun haraka akwai wani ne ya kira ne yace ai mai hawa ne mai addu'o'i duk ire-iren waɗanda masu yawa sai ce wani har yanzu dai mm-hmm. yace miya ka ne yace a ah, to kai ku malam ka san haihuwa ka san goyo ya sahi daga uwa ta ya dawo gare ni yanzu sai yake ya samu ragon suna ya samu tuwahin jariri ya samu abin sayan sayan abin da za a yi masa a ba mutane da sauransu ka san wani shi abin da ka tada hankali ne an kai mai haihuwa har harkokin zai wa jama'a mm. bai dibin janibin yaron nan sai zan amantar da shi ma har da addu'o'in da ya kamata wa yaron bai to muna roƙo Allah madaukakin sarki ɗayan da aka ba mu Allah shi musu albarka amin jama'a lokacin da hudu ya riga ya kai kuma na tsaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kun kawo mu ga bakon ashe imam dr suleiman bawa don malamai na ruwan lokacin Allah ta saka na kai ya